Da farko dai za ku yi cewa majalisa Fata ta so ƙeyar attajiran nan guda biyu na Afirka kan Alhaji Ali Kwaɗangote da kuma Abdulsamad Buba saboda wasu dalilai kana a gefe guda ɗaya kuma sarar mai idan kuna biyar da mu za mu kawo muku rahoto wanda aka tabbatar da rashin lafiyar a Ashwa Bola Ahmad Tinubu wanda ake ta magana akan cewa ta tsananta har aka tabbatar da cewa dai shugaban ƙasa Ashwa Bola Ahmad Tinubu ko ba zai dawo gida ba ko kuma zai dawo gida masu sauran mu domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su dai za mu so ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana ga gami ga danna alamar ƙararrawar sarwa idan wannan shi ne shigowar ku wannan chata mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna na saƙuna ta da kuma nemo rahotanni da haɗin su masu sauran mu ga cikakkun rahoton nan Biyo bayan hawa farashin kayayyaki dai majalisar wakilai ta gayyaci manyan 'yan kasuwanni domin neman mafita a Najeriya. Majalisar ta ba su kwanaki goma sha hudu da su gurfana a gabanta domin yin bayani akan dalilin tsadar siminti a fadin Najeriya. Rahoton da Daily Trust da fitar ya nuna cewa kamfanonin siminti da aka gayyata sun haɗa da simintin Dangote, Buwa da Abeto Sabuwar gayyata ta zo ne saboda kin amsa gayyatar majalisar da kamfanonin suka yi a yau ko kuma ce a jiya talata kamar yadda a gidan jaridar nan ta The Nation ta kawo wannan rahoton Majalisar ta kafa kwamitin ne na musamman domin bincike kan dalilin tashin farashin siminti a fadin Najeriya. Membobin kwamitin sun haɗa da 'yan majalisu masu kula da kwamitin ma'adanai, kasuwanci, masana'antu da ayyukan yau da kullum. Har ila yau majalisar ta buƙaci ministan makamashi Dele Aleke ya gurfana a gabanta biyu bayan bijirewa gayyatar da ta da ya yi Majalisar ta ce ministan makamashin zai gurfana a gabanta ranar talata 21 ga watan Mayu sauran kamfanonin kuma za su zo a ranar ashirin ga watan. A kazalika shugaban kwamitin janatan Gaza Gewi ya ce kin amsa gayyatar da suka yi a karan farko ya nuna ba su damu da wahalhalun da 'yan Najeriya ke ciki ba ya kuma ƙara da cewa yadda aka samu sauƙin farashin siminti a ƙasashen irin su Kenya Indiya da Zambia a shekara ta 2021 yayin da siminti ya fi tsada a Najeriya sama da ko'ina saboda haka ne ya ce lalle ya zama wajibi a bin dukkan matakai domin sauka farashin siminti a Najeriya. A kazalika an tabbatar da cewa dai kuma a halin yanzu ana nan za kuma a ga me ya kamata a yi wannan kenan a gefe guda dai kuma gwamnatin tarayya ta karya tare da raɗin da ake yadawa dangane da rashin dawowar shugaban ƙasa a Bola ahmad Tinubu cikin gida Najeriya aka zalika kuma karamin ministan lafiya da walwalar jama'a da tatunji alusa shi ya bayyana haka a wata da a gidan talabijin nan ta tv wanda aka yi da shi shugaba tinubu da har yanzu bai dawo najeriya ba kwanaki bayan kammala taron tattalin arziki na duniya da aka gudanar a ƙasar Saudiya lamarin da ya jawo ce kuce a wannan tafiya ta sa, sai dai Tunji alausa yayin da yake mayar da martani kan jita-jitar ya ce tuni ba neman magani ya fita ƙasar waje ba ya ce bari ma na gaya muku muna sanar da tsarin kiwon lafiya ga 'yan Najeriya ba shugaba nufa kaɗai ba muna da 'yan Najeriya guda miliyan ɗari biyu da ashirin wannan shine abin da shugaban ƙasa yake so muna da shugaban ƙasa wanda yake da lafiya mai ƙoshin lafiya sannan yana jagoranta ƙasar nan ta hanyar da ta dace shugaban ƙasa yana samun wani ɓangare na kula da lafiyarsa a Najeriya don haka ya ce bai ma kamata a ana irin wannan jita-jita ba.